Masu kallon mu asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin ƙayataccen shirin namu na zauren matasa. Kamar inda kuka sani shirin zauren matasa shiri ne da mukan gayyato muku baƙo ko baƙuwar matashiya ko matashi waɗanda za mu tattauna da su dangane da halin rayuwar da matasan mu suke ciki a wannan lokaci daga bisani kuma mu ga yiwuwar lalubu bakin zaren matsalar tamu. Suna na Shamsiya Hamza Suleiman wacce har kullum ni ce mai gabatar da shirin kuma a daidai wannan lokaci a cikin zauren namu mun yi gatar dacewa da babban bakonmu mai suna Malam Sani Adamu wanda aka fi sani da Sani Kabila. Malam Sani muna maka barka da shigowa zauren matasa. Ina godiya kuma ina farin cikin kasancewa a cikin wannan gidan TV mai albarka. To masu kallonmu mu a yau za mu tattauna ne dangane da halin matsan tattalin arzikin da muke ciki. Shin ta wace hanya wannan matsin tattalin arzikin ya shafi rayuwar matasanmu? Haka zalika wani irin hali matasan wannan zamanin suke ciki dangane da wannan matsin da aka tsinci kai. Malam Sani gare ka. Masha Allah. Alhamdulillah. alhamdulillah na yi farin ciki da kuka gaice na wannan gidan tv mai albarka mm. kuma ina roƙon allah ya ya ɗaukaka wannan gidan tv kamar yadda ci ƙoƙarin zaƙulo yadda za ku fitar da matasa daga halin da suke ciki babban dalili na da ya sa na amsa wannan kira da gaggawa mm. kuma ne farin ciki shine da aka ambaci matasa saboda ina cikin su masha Allah shamsiya ko mm. shamsiya kina fita kila kina yawo mm. idan kika ga mai tallar goro mm. matashi ne in kika ga mai tallar rake mm. matashi ne in kika ga mai yin aikin diga matashi ne in kika ga estola matashi ne in kika ga electrical engineering yana daga cikin matasa to ki ɗauka daga 99 zuwa 2000 zuwa wannan 2020 da muke 2024 da muke ciki duk mutumin da ya haura shekara tamanin a Najeriya baban shi bai biya mai kuɗin tara ba. Gwamnati ce ke biya mashi. Ki ɗauka kuma daga 99 zuwa yanzu halin da matasa suka shiga na ɓangaren ilimi da ya za su tallabi rayuwarsu. Muna nan in an ce wannan sai a ce wannan. sai ga muka tsinci kanmu ga yanzu Najeriya gaba ɗayanta an ce komai ya ruguje. Ba maganar wuta ba, ba maganar ruwan sha ba, ba magana ilimi ba ba magana matasan ya za a taimake su ba to amma babban matsalar da take damu mu idan na je na yi karatu na kai matakin digiri ba buri na in taimaki kaina ba ko in taimaka maka buri na gwamnati ta bana aiki kuma gwamnatin ta zama fa sai in kana da uwa a gindin murhu sannan za ta baka aiki sai kuma wani gamankatar in Allah ya yi da rabanka sannan sai ka samu aiki irin wanda kake so wannan hanya ya kamata matasa da masu dogon tunani da iyayenmu da tawon da suke kila ba su kai wannan lubin din ba amma tunanin su yana wuri ban san ko kin fahimci ni ba na fahimci tunanin su yana nan a mu kana yin abu ba daidai ba wani kuka ma zai fashi in ya kalle ka saboda ya san wannan abun ba daidai ba ne to sai yanzu 'yan siyasa suka ɗauki rayuwarmu suke ta wasa da ita suka ɗauki lafiyarmu suke ta wasa da ita kuma alhalin wannan ƙasa ta mu lafiya wata da farashi idan akwai wanda ya san farashin lafiya a Najeriya sai ya gyamu. Ko kin sani? Hmm, ina jin ka. <laughs> Ba wanda ya mana bayani. <laughs> Ba wanda ya san farashin lafiya a Najeriya. Hmm. A bayani na. To, me ya kamata mu yi? Hmm. Ni da kika gani abin da nake yi a yanzu sana'ar hannu nake yi. Ni electrical engineer ne. Kuma sannan estola ne. Ina aikin TV, ina aikin satellites, ina aikin wuta. Masha Allah. To, don Allah in tambaye kaina ya zan ba wa gwamnati na gudunmuwa domin rage wa'incan matasan waɗanda suka cikinsu a halin haƙulai. Ban buƙaci aiki ba fa? ba na buƙatar gwamnati ce ta bani aiki ko na yi karatu na kai mataki kaza a ta bani da sana'a da nake amma ya zan taimaka wa 'yan uwana mm. matasa ka janyo ta a ciki kenan yawwa na farko zan baki wani ɗan takaitaccen labari ɗan kaɗan akwai wani ma'aikacinmu ma'aikacin wuta da aka yi sunan shi AK47 hmm. Allah ji gan shi AK47 mun zo daidai Banis a Banis kenan Wuse 2 mun baro mi Kano mun zo traffic ya samu wani yaro haka yana bara sai ce kai zuna me me aikinka ya ce shi bara aiki waye babanka ya ce shi baban shi ba ana yanke ba ya ce na tafi ni koya ma zan koya maka aiki zaka yadda ya ce zai da ya dauki yaron ya tafi shi a traffic saboda abin na damun shi ya ji da yaran nan size ina ganin a lokacin muna aiki a kuje sai ka ji a ce yake mai tsintuwa to yaron ya fara gane kai shi still saboda babu wani mutum wani wakilinsa da ya kawo shi wurin sai ya saki aiki. shi yaron kwarai ko, don da ƙarshe ma daina ganin shi muka ya size hmm. wannan rashin mafaɗi ne wannan na baki bayani ne akan zan kawo maki a yanda ni nike so in taimaki matasa mm-hmm. saboda haka ina tuntuɓe da irin wa'annan abubuwan wani ka ji da gaske ne wani ƙarya ne mm-hmm. ban manta ba shekara biyu da suka wuce a shekara biyar ne ta suke shekara biyar saboda kafin a yi waccan gobara ne mm-hmm. akwai wani ibrahim ya zo ya ce ma sani kaga halin da rayuwa take ciki ya za a taimaka na ce kamar yaya ya yi tafin da yawa mun kai kusan awa ɗaya muna fere da shi akan ya za a tattaro hankalin matasa akwai wani yaro da nake aiki da shi abubakar hamisu yanzu haka yana jais ba yana aiki da su sai abubakar ya ce ka bari za mu magana da oga kabila yadda muka dihi zan zo same ka ɗakin guda da shi ya zo same ni ya ce ga abin da ibrahim ya ce na cika idan kuna so a sani to zan iya shiga ciki amma idan munafurci ne ba ni ciki ce a muna so a sani muka je muka zauna farkon magana ibrahim ce mamman sani ka duba yankin maiduguri yadda masifar da ta dame su kuma suna nan da yara bula adadin ba uwa ba uwa ba tallafi ya za a taimake su na ce lalle ibrahim wannan magana taka akwai hauka a ciki amma akwai ilimi yanzu ni da kai mun tafi Maiduguri ta ina za fara taimakon sai ce baka gane ba ne yadda za mu taimaka za mu fitar da ƙungiya wacce za ta taimaka a kan wannan ɓangaren ƙungiyar nan za ta wakilci um, state hmm. talatin da shida da muke da su a arewacin najeriya hmm. na ce kai ibrahim wannan magana ta ka amma ka jira mu yi nazari na ba shi sati ɗaya muna magana da abakar abakar ka point da yawa da yaron yana da ilimi mm. na ce haka ne muka ƙara koma muka zauna ba zan ɓoye maki ba wani ɗaki haka muke zama mm. mu hudu akwai wani bawan Allah malam Muktar akwai shi Ibrahim wanda muke kira chairman akwai shi Abubakar Sadiq mm. akwai ni to damuwan abinda zai dame ki me yazo ce ayi a taimaka wa al'umma matasa ga halin da za su yi ga ciki mm. ga masu tasowa ga kuma wanda suka taso sun kama harkar shaye wasu sun tafi harkar bola mm. da kayi gaddama ta da mutum ka ja ce zan kashe ka da gaske yake ba ƙarya yake ba saboda ƙwaƙwalwar shi ta bar jikin shi ya sha abin da ya fitan mai da tunani ni da mutum na ja ce zan kashe ka irin yaran yanzu na san da gaske yake ba ƙarya yake ba hmm. na ce mai Malai Ibrahim ya ce na Na ce wannan maganganun naka za mu yi iya bakin kokari mu ga mun ba da gudunma a state talatin da shida na muke da shi a arewacin Najeriya. Zan yi kokari zan zakulo kowane sai na zakulo mutumin da zai wakilci wannan kungiyar. Amma me sunan kungiyar? aka ba kowa sami na je binciko aka yi bincike aka samu kungiyar arewa youth revival frontiers network kowa ya da ya karba sannan muka shiga gogawa muna kuma gayyato mutane kamar yadda kuka gayyaci haka mm. to akwai abin da ya dame ni akwai wani mutum da ya zo daga assembly muna mitin ya ce ya yi farin ciki sosai ya ji daɗi da ya tadda har yara ne matasa 'yan arewa mm. suka ƙirƙiri wannan abu amma fa ku sani ba wai kunan da kuke magana ba a mu can da muke house an ce a bawa kungiyan arewa ta uku ta kare hmm. wallahi nake ji magana shi ka bani labari hmm. dan ina ganin kamar wannan magana ya zai zo ga mana haka shikenan na daure akwai wani ma'aikacin banki da shiga cikin kungiya ana ce mai Bashir Abdullahi ne yana zuwa lokacin da ya zo zai ba da gudunmawa na magana wacce take kai kanka dai ka san ta fita a hmm. cikin maganganu wannan kyakkyawan magana ce hmm. sai shugaban kungiyar ibrahim da na gaya muke ce zai yi tafiya ya bar kungiya a hannuna da abubakar da sakatare hmm. na ce babu matsala kungiyar ayyukan da ta ce za ta yi su ne abin da ya kamata in maki bayani don su suka dame ni a state da muke da shi guda talatin da shida a arewacin najeriya za ta ba da wakili kowanne guda ɗaya kuma kowane state za a nemo ƙungiyar marayu suke wanda suke basu da tallafi da wayannan matasan wanda za ki gan shi abokai ya biyo ya zo ya zama ɗan shaishai hmm. amma da za ki tallafa mai da ko da shawara ce wallahi zai ɗauka hmm. to irin wayannan mutanen su ne za ka jawo a jikinka zo mu yi kaza amma ka san bangaren wani abin dole sai ka taka okay. ki dauka kamar ni da nake shiga gidan kowa a Najeriya hmm. sai na san inda na dauko shi sai kuma na kai shi wani gida sai aka aje wani abu sai ya dauka hmm. suna na lalace kusanin shi naka da kai ne sila yawa to dole sai ka taka an da irin wannan abu hmm. muka zo muka fara na binciko zamfara na binciki Kano muka zama wakilanta tunda duka daga jihar Kano muke mu mutum biyu aka samu wani bakatse ne aka samu Maiduguri aka sami Adamawa Taraba Benue Nasarawa ko ina sai da muka tabbata wakili jihohi talatin da shida inda ya rage mu mu samu wakili ba yankin Neja din nan ne mm, kwara ko a Neja da Neja state mina kwara amma muna da shi a Kaduna bayan mun tafi maganar registration bayan kowane state mun bashi form nashi da za mu fara abubuwa a wannan mm. lokaci sai abubakar ya ce muhammad na ce mara abubakar ya ce akwai matsala a cikin tafiyan nan na ce mai matsala ya ce yanzu ni ofis ɗin sun ce in tashi daga nan in nemi gida in kama inda ya fi kusa da shi ofis ɗinsu saboda ina african time sai na ce mashi to wannan ba matsala ba ne in a sati za ka iya halitta mitin ai babu damuwa sai ke muna waya da shi mu na ce a'a mun yi waya da shi las ya kai a lokacin ya ce me zai kai kamar sati uku me kuka tattauna na ce bai mu tattauna komai ba a ciki sai ce to mamaye ce na muka ce da sakatare ya tambaye shi wani aiki ya kungiya jihar Kano da ya ce hmm. sakatare ya ce bi same shi ba na kira shi na same shi na ce ranka da ya namu. na ce akwai magana da ake so a fitar a rubuce-rubucen da ake wannan aiki kai kungiyar ka a tafiyar ka mm. kin san amsar wai a bari sai ya zo cikin ya ce abakar kajin da muka yi da shi ba matsala mm. bayan mun gama tattara bayanai muna so mu kira shugabanni waɗanda suke da madafin iko ɓangaren siyasa. Mm. Masu faɗa a Yawa. Kai kuma Ibrahim, a'a, a kan hanya aka canja maka ƙida. Dama can baka zo da ni alkari ba. Ya ni ba mu zan gane ba har yanzu. Mm. Magana ta gaskiya idan muka labari na gaskiya da kai ka saba, to saba muke, saba ba ya kaɗan ba. Mm. Don ban buƙatar tu mu'amala da ke ta da kai. wallahi azim a wannan maganganun da nake miki duk takardar da za a buga daga aljihuna nake cire kuɗi in buga ban bukata koya ka kuɗi duk inda za a je a yi wani abu na bayani na goge abubuwa ne da zan baki in samfur a wayana saboda raina baci aka kira general meeting wanda yake mineso wanda yake kaduna so amma kana shugaban mutane ka kasa yin bayani yadda zai gamsar da wancan mutanen suka zo ban san ko kin fahimci inda nake so in je ba ina fahimta ka to ya kasa yin bayanin da zai gamsar da mutane alhaji kan abdulrashid muhammad ya mike ce yana da magana a gurin wannan taro da aka gayyaci mai girma chairman kuma wanda ya doguwar tafiya kusan ta wata uku bayanan kuma kungiya tana tafiya kamar bayanin da sakataren sa yayi akwai ayyukan da chairman ya je a katsina state muna so mu san kaɗan daga ciki domin idan wanda zamu bada gudunmuwa ne na aljihu ko na taimako ko na magana mu san abin da zamu kyan bicinku ba mu samu amsa ba a nan wuri to daga wurin sai kisan shi dan baro bane shi dan so samu ina ganin na kamba mashi wurin mutane kuma yanzu ya kasa fitar da ni kunya haka ne ba tsama kasa ƙasa ido sai ne hakuri sai na kira abubakar ana mai tunanci mai ya wannan mutumin ki sai ba da mu ya ce ya gama ba da mu can muka koma muka zauna abdulrashid armik ya ce ina roƙon mai girma caman da ya wa wa'anda ya tafi ya bar wa ƙungiyar nan a hannun su godiya don aikin da suka bi ba shi kuma kin ga ya haifar da matsala cikin ƙungiya tun ya ce shugaba bai aiki ba bayan nan an tashi daga general meeting ba wata amsa mai kyau mu daga abu mun ɗauko ya fi ƙarfin lissafin na farko ba mu da kuɗi ba mu da mota da za ta yi mana wannan hmm, zirga-zirga kin fahimce ni sannan kuma muna so mu fara ɗauko yara ne mu koya masu wani abu hmm. ban san daga inda yake ba abinda kungiyar take so ta yi idan aka je Kano State hmm. aka ce ke sana'a ki aikin dinki ne akwai wata mace marainiya a garin za mu kama maki gida in a gida zaki ɗinkin? mu zuba maki kikin ɗinki, mu ɗauko wannan marainiyar mu haɗa ki da ita sannan mu biya kuɗin makarantar ta da Allah ki kula da ita lokacin makaranta da kuma makaranta in ta dace koya mata wannan sana'ar ta hmm. gana har ta samu miji aure ko kuma da gana har ta yi freedom a ƙarshe ciyarwa fa ciyarwa duk za mu dauka wannan duk za mu dauka ai mun maka komai ba mun sai maka kikin dinki a matsayin ka na tera mun sai maka inji mun kama maka haya wuri hmm. to duk dalilin da ya samu ka don ka ciyar mana da mutum biyu ko ka rike mana mutum biyu idan shekara ta yi muka zo muka bincike ka wannan abun babu to za mu karɓa kamu to ka tafi haka tsana baka mana aikin kuma kuma kana kuka akan halin da ake ciki ok kana so ka samu dama ne kai ma akan matasan kai amfani da ita dan ka cimma burinka babban abin da abubakar ya fara gaya mun na ci to ba damuwa bayan mun tafi aka kira ni shi yasa aka kira ni Muhammad Sani ce ka da ya ce kalwan takardu ne a hannunka na ce duk takarda da kasance kungiya na nuna. Hmm. ce to muna so mu gan su na ce mai sauki ina tunanin ai wannan sun fi mata ne akwai abin da zan yi magana kai. Hmm. In ɗebo takardu na ce suna mota na jin ɗauko na kawo aka yi rubuce rubuce to shikenan duk wanda ya sa ko wani lagowar rubutun kungiya ya bamu na ce babu sai kuma na intanet da ake magana. Ka ce a intanet ma za mu dakatar da yi mun gama bincike. sai bayan an watse akwai wani alan gubro mm. shi ma ya ba da gudunmawa sosai mutum mai digiri ya wakilci barna sosai a lokacin sai ya ce kai Muhammad Sani saboda yana kira na asalin kabila mm. ya ce kai kabila na ce dan uwa ya ce zo mana na zo ya ce wannan kes din da muke kai lalata kungiya a koma a gyara na ce me kuma ya ce wannan takardun da ka karba hannunka can ba zai iya gudanar da su yadda kake tafi da su Malam Sani a ɗan taɗaita mana bayani saboda muna da abubuwa da da zamu awa ɗin timing kaɗan. Kuma har yanzu ba mu shiga ainihin kundarin jadawalin bayanin namu ba na cewa yanayin tattalin arzikin da muka faɗa da ake fuskanta a yanzu shin ta yaya yake taɓa matasan dangane da yanayin zamantakewarsu ta yau da kullum da kuma faɗi tashinsu na neman na kai. to wannan magana ke babban magana ce kuma tana da wani sainin da ya faru jiya da jiya da yamma mm. akwai wani yaro da muke tada shi Nasiru Plumber akwai Abubakar Mason. akwai Abast akwai Abubakar Ango shi kuma yana sana'ar wanki mm. kin san yanzu da zaki zauna maganar mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu gaskiya ne sai wani ya ce ni yanzu ma na fara son tinubu sai ɗaya ya kalle shi ya ce ila baka da ƙananan yara ban ce ku wani ya dage da kana da ƙananan yara ka san yadda ake sayan kwanan shinkafa yanzu da baka yi wannan maganan ba kai kuma bakar ango kana buɗe baki ka ce kai ma ta ka a gida ka aika da ita to sai ci to da yan bulala ni yanzu ban gane inda nake kin ga wannan ya shafe shi hmm. karara akwai inda muke zama ga malam nan wallahi al'azim ko yanzu nan kika je sai kin da su azube masu aikin hannu an dakatar da ayyuka hmm. aiki ba tafiya wanda suke sana'a wacce ba ta wuce dubu ashirin talatin ba hmm. komai ya daya saboda idan ka siyo kayan dubu goma zai wahala ka sai da dubu ashirin kayi daga cikin ka sai da dubu sha biyar gobe kuma ka kuma sai ka ƙara tafin akan wannan lissafin kin ga wannan masifa ce kuma wanda ya kamata gwamnati ta duba wannan hanya za ta bi mana maganin wannan matsala kar wanda yake ganin zai iya ciyar da kanshi ya kasa ciyar da kanshi ya koma ɗaukar kayan mutane wannan ina da uwa ina da uba amma da uwata da ubana da ni duka muna ƙarƙashin shugabanci haka ne to abin da nake kallo ko kuma yadda abun fake taɓa matasa taɓa ba wai irin haka bane ba na zuciya in shafe kan wuce taɓawa har da zuciya sosai taɓawa har da zuciya don yanzu nan za ki gamu da wani ka san ya san ka kun gaisa sai ki ah, hmm. wai ina ka shiga ne ban ganka ba wallahi azim ina zauna a rumfan mai shayi wani ya zo ya duba ya duba ya duba ya ce malam na son magana da kai na ce ni kuma ya ce ni fa kaci ya ci a ah, sai ya tashi ne ji ki taimaka min da ɗari biyu in ci abinci a lokacin da nake zaune in kin kalli rigar shi ta fitawa amma in ba dogon tunai ba za a ce dan iska dan maula ne sosai ko a ce dan damfara dan damfara ƙwarai kuwa dan ana biyo wannan sigogin ai damfara da su mm. abin ya dame ni sai na ce da mai shayin da laban aran ɗari biyu wannan ya sayo mu ba Hmm. sai ya ce ba ɗari biyu ni ba zan iya tuna wani ya ce ga ɗari biyu baka kabila hin ce bani sai ba ni sai na bashi bayan ya tafi sai zuciya ta kanta mutum me zai sayan ɗari biyu ƙoshi sosai kofin sha yanzu nan a baki lifton ƙwaya ɗaya tal abinda ake cewa naira ɗari biyu da hamsin ba madara ba madara lipton da kanin idan na je da yaran aiki na a koyau din nan da ni da yaran mutanen da nake zaune da su na sai shayi ne ba madara ban san ni kadai ne aka samu madara amma naira dubu uku da ɗari biyu da naira hamsin na biyu kai kadai ni kadai daga ni sai yaran da nake aiki da su ya za a tsinci rayuwa idan muka tafi a wannan matakin a samu shekara biyu hajiya za mu tsinci kanmu ki kalli yadda matasa suke ciki ki kalli yadda ake jefa su a ciki kuma menene mafita can gaba ki ɗauka zan iya zuwa in nemi wurin da zan samu ɗari biyar ko dubu biyar ko dubu goma ni kaɗai one alone Ku ya sauran mutane kuma suka kasance ba zan ɓoye maki ba akwai ba ma wannan lokacin ba tun mulkin mai girma shugaban ƙasa janar muhammadu buhari wani ya taɓa kira na a waya ya ce malam ya ce na ya ce na ga lamba ka ne a group na ahal sunna ka taimake ni da dubu biyu zan sai abinci a gidana ban manta ba ina cikin law school hmm. shi shi nake an yi wannan ba ɗan ba ne akwai ni abokina da na ziyarce shi a makaranta sai ya ce malam sai ne ce na ce zo ka ji na ce kaji kaji kaji kaji sai ce kai wa mai abubuwan nan sai yawa ka kyale shi na ce to ya ƙara kira na zan tura ma akawun nan ba na ce tura ni tura akawun nan ba akwai wanda nake aiki da shi ashiru sai na ce ashiru ka ji halin da ake ciki ya ce wallahi muhammad da gaske ne ka taimake shi kan in kai ne taimake shi hmm. to wancan lokacin fa ki ɗauko zuwa yanzu hajiya duk mutumin da yake da yara da suka kai daraja guda hudu ko hmm. biyar ina tausaya ma rayuwar shi ko da ma'aikacin gwamnati wala in dai ba ya shaƙa ba ke sa abin da shiga hmm. ka ci ka ƙoshi kana riƙe da wasu hmm. to yanzu wanda suke rike da wasu ma in dai masu aikin gwamnati ne da madafin ikon sun kwace sai ya fara dropping din wasu a ƙasa to me ya kamata tuntune musu ya gina su akan hanyar da mm. ba sai sun dawo ƙarƙashin shi ba sosai ba zan ɓoye maki ba duk inda abu ya taso a yanzu da muke ciki mm. matukar ni a fahimta ta ba mm. matukar gwamnati ba ta yi hoɓasan daƙile wannan damuwar ba to damuwar ta wuce haka sai dai in can gaba kuma ta yi aiki da bakin wuta ta karkashe mutanen ta hmm. nan magana muke a nan wannan gidan tibin naku mai albarka mm. za ku iya sa abin da bai wani daidai bai ya dura muku ashir sosai amma sai kika kasance mutumin an bashi ilimi an bashi tarbiyya kin fahimce ni yana da inda zai fita da gari ya waye zai fita ya je samu naira goma ko yau ba za a samu kuɗi ba akwai duk inda zai je wurin nan inji yana tabbacin zai samu wallahi sai kin ga rayuwar shi akwai salama a ciki da Allah sa kina irin fita da sassafan nan da ke da kanki zaki ba da labari in kika kallo ni kin san masifa ta fito da shi to me mutar da za da za mu gano ya za a yi mu fita daga cikin wannan karnan da ake ciki ko ba zan boye miki ba fa malamai suna yin bakin kokarin su na su faɗakar da mutane amma har yanzu ni ina ganin a fahimta ta ba a fami ko bullo da kunan zaren da ya kamata a warware wani matsala ba na kallo ni fiye da kuka da kwamaral ƙarshen magana sai ce yana roƙon gwamnati idan da yiwuwa ta yi haƙuri ta mayan mana da tallafin man fetur saboda wannan masifar daga abu daga ƙarƙashin wannan ta fito. To kafin mu je ga wato hanyoyin da za a lalubo bakin zaren shawo kan matsalar rayuwar matasa dangane da matsan tattalin arzikin da muke ciki, Malam Sani za mu tafi hutun rabin lokaci da fatan za a dakace mu. buƙatar nuna sha'anin bukukuwarsu kama daga bikin aure bikin suna bikin cika shekara wato birthday da ma naɗin sarauta a gidan talabijin mafi yawan mabiya a najeriya ga dama ta samu a cikin shirin biki bidiri da biki ne wanda biki ya ɗau jama'a daban-daban Najeriya gaba ɗaya ne umu ta haɗu a wannan biki. Mun je wannan bikin kuma gaskiya bikin nan ya ƙawatar ya ƙayatar ya ya burge ni har ga Allah duka abubuwan da aka yi a bikin ba wanda zan iya cewa bai burge ba kuma an ci an sha ai kisan ba za a bar mu a baya ba biki eh. ne wanda ya nishaɗanta da mutane kuma ya samu mm. halartar manyan mutane biki bidiri da ke zuwa muku mako mako domin ƙarin bayani za a iya tuntuɓar mu kan lambar waya kamar haka biki bidiri nishaɗin ku shine burin barkamu da dawa masu kallon idan ba ku sha'afa ba muna ci gaba da kawo muku shirin zauren matasa ne wanda yake zuwa muku daga gidan talabijin na tozali da ke babban birnin tarayya abuja kuma kafin mu tafi hutun rabin lokaci muna tattaunawa ne da babban bakon wanda yake kawo mana irin hali da kuma yanayin da da yawa daga cikin matasa musamman na arewacin najeriya suke tsintar kansu dangane da wannan matsin tattalin arzikin da muke ciki kuma muna dab da shiga fannin da za mu lalubo bakin zaren muka tafi hutun rabin lokaci malam muhammad sa'ani mm, a cikin bayanin ka fara taɓo mana hanyoyin da ya kamata a ce abi domin ganin cewa an lalubo bakin zaren shawo kan matsalar da matasan suke ta dalmiya dangane da matsin tattalin arzikin da muke ciki a yanzu shin wata hanya ce wannan hanyar hanyoyin suna da yawa amma ni a fahimtar da na a bangaren hanyoyin da nake kai su shine wannan ba wai ni kadai ba ke ma za ke ba da gudunma yanzu ba na yi magana da ke ba mm. wannan magana kawai in kika isar da ita a sakona shine abinda nake so yanzu in a nan cikin kasuwan nan da ta kone tifa garage market ina so in buɗe ofis idan na buɗe ofis zan yi harka guda guda biyu a gurin harka kuma ina so duk wanda yake so ya zo matashi ne ko a hanya kake wuce ka ce ga ina so in koyi wannan aikin zan koya maka shi aikin ne. aikin satellite kamar yadda kike magana kabilu suna da shiri mai kyau za ki ga mutum shi ba a tajiri ba ne amma rayuwar tana cin kwanci hankali to wani shiri ne suke da shi yanzu nan kafin in zo nan gudurin akwai mutumin da na ba shi gyaran tv ya muri ne a wuye 75 inches wa'inda na tarar da ya kira ni in zo na ce mashi na yi latti ina da wani abu ya ce a'a in zo na je gurin karfe sha biyu da rabi wanda na samu idan cikin mutanenmu ne aka ce zagowa na iya ci hawa ba me zan samu sannan kin yi magana akan wani yaro da kika gani hmm. har ki dan damu da shi haka kamar yadda ke magana na na taba shiga keke na pek na samu gani da irin dadan nan akan shi haka muna tafiyar na ji hankalin shi lafiya lau na ce a me dalilin ka na aji wannan gashin haka ai maka kallon mutumin banza saboda ba zan ɓoye maka ba wanda ya ganka da wannan gashin ba zai maka kallon mutumin kirki ba ce malam sani magana ka haka take amma dai kai mun addu'a na ce zan maka addu'a muka je ya kai ni ya dawo muna nan muna huɗa da shi wata rana na ga ya aske kan nan ya ce malam sani ka gani na ce kai kyau ya ce to ka ci gaba da gaya mun gaskiya kaka na ba daidai ba ka ce za ka kyale ni sai na ji ina san shi sai ya gamu da abokai irin wa'annan abokan da kike magana sai suka fi daidai shan wai zai aure ya toto bai taba aure ba saurayi ya ya kira ni lokacin na da mota na ɗauke shi muka je wajen yarinya ke eh, iyayenta wajen yarinya dai a baki a cikin bacha fa na kalle su aka suke magana aka rabu lafiya lafiya muna ta tuga mota mance da ita ta fasa a sauke ba hmm. sai da muka wuce to malam sani aka gani na ce a ka san ni matsalar na girma da iyayena kuma ta a ƙarƙashin kakannina kar in je in gaya maka abin da zai saba da ya ce malam sani gaskiya za ka mun ko ta yi daɗi ko ba ta daɗi ba zan na ce to idan ka koyo ko koma karantawa addini aka ce ka je ka auri mata wacce take asalin ka ce al'ada ku guda aƙida ku guda addinin ku guda wannan ka ganta ne nan ƙila mata ta ɓaiwa ce eh wallahi tana da na ce ina ɗan yanki ya ce ina nan a ciki na ce ina uban shi mm. ya ba ka yaron wajen uban shi ba ko ba ya yi shi ba na ce ba zan boye maka ba saboda kana da abin yi ne ta ce tana son ka amma ga shawarwari guda biyu me kake ya ce yana sai mu mota na ce je ka aje ta ka ce an kwace mota shi mara sani na ce na wace ka tafi straight point ba ta daidai da ni ba shi da kanshi na ce eh, ni a irin shawara ta ba ta daidai da kai hmm. ya ce na gode kuma magana an batta daga yau kuma haka akai ya baransu wannan ba tunda za ka gaya mishi zai dauka wannan abun ba shi kenan ba wata rana wai suna faɗa da yan aman na ganshi ya zuwa ɗauki wuƙa ni na ji zan fita ba na ganshi da wuka yana sa'ana ana yana ce kai buga ya ce na ce na zaka ce kai da wuka kowa yana gudun ma'aikata ka su kama shi kai kana ƙaƙa wuka jikinka ce ka bari kawai malam sani mu ba za a rena mu ba ya ce na ce kuma ka zo duniya ka san ba za a rena ka ba ai da ka sani ka ce ka aibe ka kai kuma lissa na haka kake na ce ba maganar ta bace magana ce ta gaskiya hmm. zo ka ji ya zo na ce ina za ka je ya ce kaji kaji na ce yanzu kai da Allah ya baka sana'a da wancan wanda bai da sana'a kuma ka tafi kai faɗa sai kai mai rauni ko ya maka rauni sai yaya malinsa na gode haka ya juya ya wannan abun na ji daɗin shi sannan ɗayansu babbansu daga cikin cikinsu ya taɓa kirana ya ce malam sani yaran nan sun ce kowa na jin daɗin huɗa da daga cikinsu wani ya ce ni yana so ya kowa na aiki na ce dirar da zan lancin da kai za a yi lancin ɗin wurin nan ko jiya nan na gaya mai kafa shirya jiya mun yi taskin wasu yara da yawa a gurin na gaya mai ka shirya amma ka sani ko uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da kai sai ka biya rijista saboda idan za ka yi freedom za mu baka takarda ne wacce za ta yi maka aiki duk inda ka je wannan bangare na kenan da zan iya ba da gudunmawa ya za a rage wancan zafin ciwon mutum ya zo gurin kawai ya samu abincin da ke samu sauki kuma a cikin jawaban kamalin sani na fahimci kamar sakon da kake so ka isa yana nuna kamar a janyo matasa a jiki janyo matasa a jiki kamar zai kara haska musu rayuwa da kuma fitar da su daga kangin da suke ciki hakan zai ba su dama su bayyana maka damuwarka wannan shi daga ƙarshe kuma kai kuma ka san abin da ya dace wannan shi ne kuma da kika ganin nan ba iya ni da maza haka na tsaya ba na taba har mata na huda da su da na ganki baki dace da haka banza ba ne maki magana hmm. wannan abun ga malam Mustapha na saboda shi yana jin ta wata mutune mai duguri ce ta na taba zuwa ina fitowa na ganta matashiya ce matashiya lafiya kalo yarinya na kalle ta na shiru sai na tambayi inda muke zama ita wani yarinyar kuma yau a nan ta tsinci kanta sai aka ce kowa dai bai ce na amsa sai na kyale kwana daya kwana biyu na ga suna mata magana kowa ne mata magana ranar na uku ban je aiki ba na zo na zauna tana nan a zaune na je na same ta kin ga haka haka na bugi teburin su sannan ta bude ido ta kalle ni ce ke me ke damun ki haka kike irin wannan dogon tunanin ta ce ba komai na ce mm, ki yi haƙuri ki ga mun koda ba zan taimaka muke da komai zan iya miki addu'a ta ce ba komai na ce a'a a haka sai da muka kai akalla kamar minti goma da ita kafin ta gaya mu eh, ta ce akwai dalili amma ba za ta iya gaya mun anan ba sai na ce ballan baki to to shi gurin wani irin guri ne mai gurin mai tuwo tuwo ne hmm, mai abinci eh yanzu misali ba fata ba hmm. sai yanzu nan aka ce an sallame ki daga wurin da ke aiki sai kika je gidan ku aka ce ki tafi ki gidan hmm. misali zan baki sai wata ta ce ki zo mu tafi wajen antin mu ai muna sai da abinci mu wani na kallon ki ya san ba kala gurin bace dole ne za a tsinci ki da damuwa a gurin na taka rawa gani sosai na nemi mutanen da suke yanki maiduguri na da aboki umar na kira shi na ce ga halin da ake ciki ɗauko mota muka je har inda take gurin da take aka kai ta kawai ta zauna sai kin tausaya sune irin bayanan da ta gaya mu ya cije ni sosai akan zamantakewa a gurin na ce umar wacce irin gudunmawa za ka bada ya ce zan iya bada gudunmawa shi ne shi ma haka ya zo ya tattara mutanen su na suna da haɗin kai sosai sai ɗaya yana zuwa da aka kira ni sai ya ce kai wani yare ba mutu ne kirki ba ce da inda ta fito amma in kun ce a'a ku yi wahala ku sai na ji magana ya yi taimun ciwo tabbas ana ta magana ka ce malam sani kaji na ce ni fa idan ne zan taimako ba na kallon kirkinka ko rashin kirkinka ina kallon allah ne shine zai biya ni shiru ya ce gaskiya ne ya ɗauki yarinya ne ya kai ta gidan shi da hmm. matar shi da komai kuma matar shi yarinya ce karama suna nan ta ce ita ba za ta iya zama tare da matar shi ba haka saboda eh, matsala za ta iya biyo ba ya ɗauke ta ya kiti gidan wata mata hmm. san waya jayin nan ne ma za ta rika dafa musu abinci ita kuma ta tana sai da abinci a wani wuri hmm. ta ma nan in baki a takaice har sai da aka mai da ita mai dubu na tabbatar tana gaban iyayenta kafin ni na samu to wace matsala ce ta fito da ita daga su matsalolin da yawa bara a kasu su ba nan hmm. ban san ko kin fahimta ba auren dole ne ko kuma ai sai a gaya mana a takaice na matsalar kamar abinda ta gaya mun abinda ta gaya mun daga bayanin ta mm. sunanta Aisha kuma ta auri wani mutumi mai hali a yankin Maiduguri ta gaya mun sunan shi irin na bare bare nan ba zan iya mm. gaya maki ba bayan ta haifi yarinya guda daya matsala ta zo suka je kotu yarinya bata gama shan mamu ba aka karba aka bashi ya kuma yi alkawari a gaban alkali ya gaya masu cewa kamar yadda ta bayani in ya haɗu da ita sai ya kashe ta to sai ta gwada ita to sai ta ga ta ba ta gaya mu kuma laifin da ta ba ki san ba zai yi wa mutum wannan furcin babu laifi haka ne ko da an ce ruwa baya tsami ban yawa tana da wani dan uwa hmm. shi kuma sunan mai daribe ne ko wane ne bakura daidai irin mm, bakura ta ce ta kira bakura ta gama ga halin da suke ciki kuma su mahaifinsu ya mutu kuma mahaifinsu su uku ne da kaninsa da wansu su uku haka suke to kuma komai nasu guda ɗaya ne a gida sai mahaifinta ya mutu kin ga saura su biyu su biyun kuma sai suka janye tattalin arzikin gidan suka tura shi ga sai suka bar shi ba su haka na to ita ba babun da ya damun mun take san masarar da ciki yawwa daga karshe abin da take ga mun kanin ta sai ya dauke mahaifiyarsa daga gidan ya kai ta gidan shi da 'ya'yanta duka ita kuma yarinya ta ga ba ta iya su zauna a nan ba take ba babu yawara ita kuma baba su sai ta gyawo shi dan uwan nata shi ko dan uwan sai je kama hayar gida sai ya tashi ban musu gidan to still abin da za su ci na zama tashin hankali sai ta yi wani bakuran waya shi kuma saboda dan ƙauye ne sai ce ta zo namiji ne kai duk ka da maza kake yi baka san hudda mata fahimta yana eh. ganin kamar mafita ya yawa da lokacin da ta zo nan shi kuma yana da kwa yana ina da kwa ita kuma can gaban daidai ne ita kuma an soki jabu gareji kuma karfe tara na dare sai kira na abokin shi hmm. ya je ya ɗauko ta ya hau mota ya je ya ɗauko ta da ya zo ya kawo ta cikin baca hmm. bacarsa ta kwana ɗaya bakura bai zo ba ta kwana biyu bakura bai zo ba a ranar na uku wanda ke wanda ya dauko ta yake bata kudin abinci da nisha sai ya ci to ga bukatun shi kanta ita kuma ta ce bata yi ta hmm. sai ta kira bakuran ya gida kowa bai dan Allah ba eh, sai ta kiran bakuran ya gida kowa shine dalilin zuwan ta can gurin Allah sarki hmm. kin fahimce na fahimta to ban so mu tattauna nan bayanan ba haka hmm, yana da muhimmanci ai da ka buɗa mana yau abin da ya haɗa da ita kenan still a inda na baro a can yankin kano state akwai yaran da ina aiki suke cewa ina so in koyi wani aiki zan ce lokaci ranar ina zaune sai na ga test yaran unguwanmu ne eh. saboda ɗanɗan alajin unguwanmu ne oga sani an ba mu hutu ina so in zo wurinka don in koyi wannan sana'ata sai na duba test sai ne da lahi na kira baban shi hmm. sai na ce alaji ga abin da sani tura mu takwaranka ne ma eh sai ce to Muhammad a taimaka to in kaga zaka iya taimaka na ce zan taimaka mana wannan abin da ke damuna ne amma ya jira in gama abin da nake yi hmm, zan ce yanzu eh. yaron nan bai iya haƙuri ba ita kira na yau na ga kwanan shi biyar da zuwa garin nan hmm. to ban so nuna mai gata ko na sakar da haka ne gaskiya ina so ya gane abin da nake ya ce ko ba za su koma hutu ba sai bayan karamar sallah hmm. bayan an yi azumi ya shiga jami'a kenan eh ina sada tilimi still wannan abin da kike magana mafita fa muke nema farko na ce zo mu je ne kai zo me kake eh, ina irin maganar san ya ce oga ba abin da nake ya ce zo mu tafi muka je ne za ka iya fasa nan har da yi wallahi hidai eh, da muka tahi tafiya saboda lokacin na akwai mota da koshe muka aiki nan naku akwai wahala na ce haka ne tun daga na ɗora shi akan wannan layi abin da yake zuwa ga 'yan garinsu ni hoban da masoyin da ya wuce wancan yanzu haka ina gama lancin wancan wurin kai ko jiya nan da muna aiki muna tare da shi wannan bakon na za ce uga a waje na wannan zai zauna hmm. da ne mai magana wata rana muna tafiya ka daina shan sigari ce wallahi uga na daina wiwi kawai nake ya na ce ita ma ka daina in kana so mai zauna lafiya ka daina ya ce wallahi uga zan daina ina da yakinin zai daina hmm. idan ban ja shi a jiki ba yanda wancan ya hitin din shi wancan ya hitin din shi ina zai koma sai gurbata al'umma very good to wannan mutanen ba suna nan da yawa mm. a wani bayan da ne muke baya ina ga manta na shiga wata harka saboda in jawo matasa a jikina mm. harka kwallo mm. sun taba zuwa a yankin makwago local gamu suka kira wani irin wasa ya kayatar da mutane amma da yake ba tsari da ƙarshe suka ta faɗa aka ta faɗa sai da hukuma ta shiga wasan kwallon kafa kenan ƙwarai kuwa sai na ce masu na ta bayani da sauran yaran ina son shiga wani harka kawai ranar na zaune aka kira na aka ce ai mu maka coach na team din mu na ce a ga mun sunan team din aka ce Liringo FC na ce ina yi da kudi na zan zage in je in siyo musu kwallo saboda ina so duk lokacin da na kira attention din su su saurare ni da ball kullum zinnan ball din su ta fahimta a kira ga ga amma ina yin wannan abin ne saboda ina ta calling attention ɗinsu su su kalle ni yawa mm. saboda wani ya iya harka kwallon wani mugunta ta kai shi mm. wani sata ta kai shi wurin sai aka ce gurin saboda gurin yana karɓar shugabanci mm. sake huda da matasa guda ashirin wanda yake kin ga a siffa haka sun kai siffa ta kamala kuma sun cancanci su taimaki kowa amma idan da zaka ce zo mu yi wani abu kawo naira goma kawo naira ashirin mu haɗa mu wala ba ba sosai kuma wannan matsalar ba zan ɓoye miki ba ta fi daga gidanmu kamar yaya ta fi daga yankin arewacin najeriya hmm. shine gidana ai tunda daga can na fito hmm. idan zan tuna maki da allah sa kina yawo na taba zuwa adamawa na yi fira da wasu yara sosai a jihar adamawa a jihar adamawa ya ce da ni uga da waya na fito haka da dare muna tare da shi ya ce wallahi uga da ba kai saka rike wayan nan hmm. na ce sai a yaya ce wallahi kwaci ta za a yi hmm. na ɗauki mota mai gida muka tafiya muka bi wani hanya ya ce wallahi uga da ne ba za mu bi wannan ba hmm. sai ce duk mai kisa ya ce wallahi wasu yara ne aka yi da ka fito da waya za su kwace a sunansu me ya gaya mu sunansu ko yan sara suka ko yan menene haka ya gaya mu sunansu dai a wurin sai aka shi gwamnan wannan fintiri din ya fitar da eh. wasu kalar 'yan sanda daban hmm. ko 'yan sandan jiha da ake cewa ba su ba ne daga cikin ma'aikata aka cire ba kuma 'yan kwamiti ba yan sosai mobile ne hmm. sai aka yi jon ɗinsu da yan banga gari eh. in suka kama ka kasa tuwa za su lakaɗa maka kashi in an same ka da irin askin banzan na akan eh. za a aske shi wannan hukunci ne da gwamnati wanda yake na da kyau mm, sosai idan an bar su a cikin wannan tsarin mm. za su lalata gari sosai kuwa ki dauki inda na fito jihar Kano mm. tun da ke ma'aikaciyar jarida ce kin ji wani lokaci da hidi ki ji nan sun je nan sun yi barna sun je nan sun yi barna gaskiya musamman ma cikin gari wallahi azim a gabana a sabon gari a gabana ina kallo a sabon gari a ranar na ce na yi bakin cikin rahin zama na jami'in tsaro ribas ake da mota aka tsaye da kowa shi ya gida hmm. direba bai san da shi ba shi waye kenan direba irin wayannan yan sara suka a abun hawa yake eh akan abun hawa yake a haka fa wannan in ni jami'in tsaro ne wallahi sai na kama shi an yi ribas kana kallon kowa na ɗaya kun ba a taɓa ka ba ya ci rauka wallahi sai ya kashe direban kowa ya zira mai ido ba wanda ya tinka ne direba nan ta ka yi haƙuri wallahi ban san da kai ka yi haƙuri ban san da kai ba kuma mutane ba su yi magana ba wanda ya ce wani a gabana aka wannan kafin wani tsoho ce to ka yi haƙuri tun da ya ce ka haƙuri sannan ya haka ya mai da wugashi wallahi al'azim ko gwamnati za ta kore ni daga aiki sai na karya shi hmm. a gabana aka yi wannan kuma matashin in ka tambaye shi kai dan ina ne har zaka ji babu zan taba gida yanzu zaka ji matashi da ya bullo ni ba Kano ne yana alfahari da gida eh shi dan Kano ne kuma alhalin ga matsala a gidanka baka kawo hanyar da za a gyara ta ba mm, kishin kai ba shin kai na zo zan hauke kina fit da bayan sallar isha'i wani ke mu ba inda ka garo a gefe ɗaya haka ka kawo a karkace eh inda na ga misali ga direba nan zaki ga wani a gefe wani a gefe ya ce ka kawo na ce me yasa ce barayi ne ko jiyan nan akwai wani matashi wanda kima dan gwagwarmaya na irin nan salisu hmm. salisu eh salisu dan kurna ne eh. muna wannan bayanin da shi irin yadda yake faɗin gurɓacewar matasa amma yake magana ya ji ya samu cewa gwamnati ta fara ɗauka mataki a kai wannan abun fa hmm. ina so ki gane kin iya sana'ar rubuta abu kuma kina kallon dan layin ku mm. bai iya ba dan wani lokacin hanyar da zai samu naira goma ta ne mai wahala wani zai je nuna mai hanyar da zai samu ɗari biyar ya bi shi sai kuma hanyar nan riski ce ban san ko kina fahimta ta ba hanyar nan riski ce kuma ya shige ta ya tafi kuna kallon shi babu wanda ya isa ya taro shi mm. sai ka ja shi zai gane mu yake ne sosai kin yi magana a haka wai kungiyar mu ba ta expanding wallahi tana expanding bahaushe ce idan dambu yawa baya jin mai akwai wata kungiyar mutanen jihar katsina hmm. ta taka rawa gani akan wani dan uwansu da ga iftilai hmm. na yaba mata na sara mata ta yi kokari kuma na ji har gurin sakatare ne masu godiya hmm. dan aboki na ne ya sai mai kekunan alamfe ya bashi shi kuma ya gaba da m9 suka yi ta cuta shi an tambare shi kudi sun kai miliyan biyar da gashe ce shi ba zai iya hakura ba sai da aka kai shi gidan yari amma kungiyar nan ta tsaya tsayin daka sai da ta fitar da shi saboda yana da iyali yana da yan uwa da suke cin rashin shi na kuma samu wannan abokin na ce wancan hubai da kuɗin da wannan kuɗin za su fita in ka ga ka yafe mai ka yafe mai ce sani na ce na ce na yafe mai amma ka ga mai da inda ya gani yi magana ba a dai yafan ba ne. ya yafe a ai shi da yake ba ba bane ibara ne mm-hmm. shi ya ce ba jin hausa ya ce na haife mashi amma ka gama duk inda ya gani kai saboda duk in ya gan shi zai tsaya gaishe shi shi kuma ya ce ba su to yanzu wannan kungiyar sai a ce ba ta aikin alkhairi ba hajiya kina nan a wannan najeriya aka ce an ƙara farashin kuɗin mai sai na siyo kaya na miliyan ɗaya sai na ji an ce kowane kaya da na siyo dubu ɗari yanzu dubu ɗari da hamsin hamsin ne kuma ni kimanta dubu ɗari na siyo ina laifi in zan yi ƙara in ƙara ɗari biyar ko dubu hamsin a kai mm. gaskiya in minin of the second yanzu fa farashi ke karuwa sosai yau da safen nan aka gama an ƙara farashin abin da nake ga miki mm. kofin lipton lipton shayi ranar na je siyan suga ma ya karu a nan masifan ma take a gaban ka ranar nake wa malam ibrahim magana malam malam mustapha wai ya je sai suka an ce mai kwamon mudu da dubu hudu da dari biyar sai nake ce mudu hudun ya ce mudu ya ce he ce mudu nuna ciki he ga mai sai ne buga kudin kin san nawa kudin hmm. dubu ɗari da arba'in da hudu kuɗin buhu da buhun suga haka a yanda shi ya faɗa za a sai mai da mudu hmm. ya ce uba nan da kuɗi gurin ka ban aran dubu ɗari na in je in siyo kanan aji to amma shi ma in an bashi kuɗin in ya siyo ba zai tuna cewa ya yi ba ne don ya rangwanta mutane mm, shi ma ƙara tofin kuɗi zai sosai to halayyar wannan fa yana da kyau ku da kuke wannan bayanin ku zauna ku buɗa wa mutane ku wayan musu da kai wanda ba su gane ba su gane Allah ji wata mata hajiya amina kan giwa mm. na taɓa kai mata bayanin wannan kungiyar ta kalla ta kalla ta ce mama sani ba zan iya shiga ciki ba amma bayanin ku yana da kyau saboda idan ka kalla halin da matasa ke ciki ban san hanyar da za a biyo a kare ba ban san ita ce ba ta san hanyar ba amma in aka biyo wani hanya za a iya samun saukin magana hmm. to a gurguje a malam muhammad sani wani kira kake da shi ga su kansa matasan mu dan ganin sun zabara an kuma gudu tare an tsira tare abin da kira na akan matasa shine fa har yanzu hmm. ka ban dogara da gwamnati ta bani aiki ba amma ina dogaro da Allah ya taimake ni in samu mm. abin da zan rike kaina da rike wani shi ne rufin asiri yawwa idan yanzu matashi ya koyi sana'a kowace iri ce ina da tabbacin zai taimaki kai zai taimaki sosai mun yi wani matashi sana'a gini ke farasa yake in ya zo zai karbi misali zai karbi gidan nan amma wa yake tar da zai ce da kai za a aiki da yamma kuka zo da shi ko mm. shikenan ba za a koyo ba ina mai tabbatar maki idan dare yayi shaye shaye shi sai ya buge duk inda ba ka tunanin da plaster kuma ki zo ki sa fulon mai hode da safe da kin zo za ki sami na bacci to da daddare yake aikin wallahi amma ba zan koya miki ba saboda yana da cika alkawari hmm. ya samu ɗaukaka akan aikin shi har wannan abin ya fara fita ma a ran shi wannan harkar da nake ga miki ta fita a ran shi wallahi ta fara fita a ran shi alkawari akwai shi nan za a yi nan za a yi nan za a yi nan za a yi kuma idan baku alkawarin nan da shi ba hmm. kakki manta ba wani ya ga ya dace ba zai ba wala ba zai ba da ka a ah, shi fara ɗaya ne eh, kawai ya ba a kaza ba zai ce a ah, ai ba mai alkawari da kai ba za a yi kaza to duba ga irin wannan abubuwan idan kika duba halin da al'umma suke ciki fa ina kira ga matasanmu hmm. su kowa ya je kowa ya tafi ya koyi sana'ar da zai taimaki kanshi ko yanzu nan ko kira da kani ki gaya mai ka je tifa gare ka nemo muhammad sani kabila hmm. ya ce zai iya koya sana'a iri kaza iri kaza in zaka yi to masu kallon mu kuna gani wanda suke da kananan yara matasa kofa dai a buɗe take kware kuwa domin yanzu muhammad sani an ce ganganci ne yanzu ka reni dama baka dora shi akan sana'a ba wannan gaskiya ne saboda eh, lokaci ya fada ya kamata a ce mun koma mizanin makwabtan mu kasar sun kenan ko china ake ce musu china kware kuwa saboda su ma da haka suka samu ɗaukaka da ci gaba ai ba su dogara da karatu ba gaskiya ne ba su kuma dogara da gwamnatocinsa ba sun yadda ɗari bisa ɗari da sana'ar hannu kuma har yanzu ƙasar china kusan ina ga tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake goga kafaɗa da kafaɗa da su wajen fannin kasuwanci wajen fannin kasuwanci da abincin da za su ci sun wuce wannan lissafi sun wuce shi to a gurguje kuma um, muhammad sani me zaka rufe mana da shi dangane da wannan mabdu'i da muka tattago muka ɗauko muka tattauna a yau ai yanzu wannan ni abin da ke kallo hajja sai aiki na mm. ku yanzu ke ka fara yin shi akan harkan matasa wannan ni na zo ne na yi bayani a wannan gidan tv na kuma mm. albarka mm. to ku za ku yada wani ya ga abun ya dace wani ya ga bai dace ba wanda ya gane san fuska ta ya kira ne ce ai ya ji kaza kaza ba daidai bane kin fahimce ni kaza a gyara kaza ka ya kin fahimce ni a irin wannan abubuwan eh. to daga wurin za gyara sannan idan kuka ga mutane wani ya zo nan ko kuma za ki iya gamuwa da mutum ko kuma unguwarku Sake ki ga yaro mai tura ruwa amma bai cancance tura ruwan bakila ko kuma kwakwalwar shi ta wuce lissafin nan mm. wallahi ko wanda kin fara bayani da ke san ilimin shi ba nan bane mm. amma saboda bayan da zai iya dole zai tattare shi a gurin gaskiya ne dole zai tattare shi a gurin ya aji ai da yawa fa muna da masu fasaha fa ba kaɗan ba kawai tallafin ne da kuma karfafa gwiwa ne ba su samu ba in ba da misali da wani bawan Allah ne sarki mm. ido ɗaya gari shaka na sarki tura ruwa yake matashi ne matashi ne sai ga ai zai iya koyon gyaran TV ya koyi gyaran bulanda ya koyi gyaran fanka yanzu aikin da yake kenan ai an ce ba a nakasashe sai kasashe wannan gaskiya ne mm. to muna godiya kwarai da gaske malam muhammad sani da wannan gudunmawar da ka ba mu har ma da lokacin ka mai matukar muhimmanci da ka ara mana ka shigo wannan zaure namu na matasa muka tattauna da kai a daidai wannan lokaci muna godiya matuka kuma da fatan ubangiji Allah ya mai da kai gida lafiya muna godiya sosai da wannan gudunmawar da ka ba mu to masu kallon mu kuma duka duka haka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na zauren matasa na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu a madadin kafatanin abokanan aiki daga sashen shirye-shirye da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin na tozari tv da ke babban birnin tarayya abuja ni shamsiya hamza suleiman da na shirya na gabatar nake cewa a tara da mu wani makon domin jin dauke da wani bako ko ba uwa amma kafin wannan lokacin a ci gaba da kasancewa da gidan talabijin na tozali tv tozali tv idan ku a ko ina mu huta lafiya. sound.